Masukiji, Masukiji, Masukiji, Masukiji, Masukiji. Hey! Masukiji. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ka, ba dai ta ta sake yi ba ita wagga yarinya. Ah. Waye can wai gani nan kusa. Ka karkice babu hanni. Yaki nan. Ah, yi rakiya. Ku ne yanzu cikin ranar nan kuma da wannan iska. Eh ni in ce, wai ke Halima in tambaye ki. Ke ba za ki iya zama cikin ɗakin ki ba. wannan ne karo na uku da nake zauwa gidanki amma kullum baki nan haba yaya ban yi nisa ba nan da nake kusa gidan makwabciyata ke baki da gida ne ko kuma hinki gida ta yi ita kullum tana gidanta amma ke kullum kina gidanta to nan ga wallahi kadaici nake ji sai ina zuwa gidanta don in ga lokaci yayi saurin hucewa ke halima wallahi ki zamna kuru, wanga hali ba takala ce ba kadaici to ina ta yi ki sai da take yi a'a walla akwai ta To don me za ki barin gidanki hakan ga, ki kama hanya ki ta gidan wata. Ki wanga ko a addinance, babu kyawu. Ba a hana kyakkyawar hulɗa tsakanin makwabta ba, wani gaisuwar ina wuni ina kwana, ke ha abota kwarai takan iya kulluwa tsakanin makwabta, amma ke abin da kike yayi yawa ne. Ita makwabciyar nan taki ban taɓa ganin ta nan gidanki ba, amma ke kullum kina gidanta. Abin yayi yawa kin mamaye mata rayuwa. Mm, yaya, ni ho ban taɓa matsa mata ba. saboda fa tsaki shi ko mijinta ya zo ha in ya zo da ranar cin abinci ɗaki suke shiga ni sai in zauna wa falo ban shiga ban bin ban bin su cikin ɗaki. subhanallahi halima mi wai ke yarinya ga lahiya kiko wato ko mijin nata ya dawo ba za ki tattaro ina ki ina ki dawo ɗakin ki a zama tsaki ma wai su su shiga ƙurya ke kina a ke kunkunya kunya ba ki ji ke ce ƙohorwa na ke ce ƙohorwance wannan shi zai bata miki suna kun mun san juna haka ne ake fara wani ƙananan tsegumi wane ya ce wance ta ce ki kwaso ma kanki zunubi banza banza haba yaya ba mu hoyin wani abun asha kawai na ce miki kadaici nake jin ina a gida kun miji na bai zawa da rana sai da dare yake zuwa sai ma dare ya raba kenan ina zuwa gidanta ne mu ini ina dan taya ta aiki kuma in ta yi girki sai mu ci tare wato dan miki abinci ma take a ah, yarin yaga ke zaki kashe ni ke ba zaki zamna gidanki ki girka kam kowace mace kwarai ba to wai kin san da yake kadaici ne matsalar taki bari in zauna har mijin naki ya zo da kaina zan ce mishi ya dirka miki kishiya wadda za ta zo kin ga wancan dakin za a share a bata ke da ci kuma shi subhanallah ya gakiya wayo ina nufin yaya yaya ku bar min waga fata dan Allah dan annabi daga yau shi kenan ba zan ƙara zuwa can ba insha Allahu nayi alkawari a in ma kin gyara ai dan kanki ne tunda ni na tabbata wagga makwabciyar taki in an tambaye ta abin da ke cikin kwalwarta in ta hode shi akan ki sai ke kama kanki dan ki mamaye mata rayuwa wallahi yaya sauraron gana ku da nake yi wallahi naga kuna da gaskiya abun nawa ya huce gona da iri amma insha Allahu wan gazancen da ne daga yanzu zan zamna bakin kofar ɗaki na kuma in Allah ya yarda zan ta in neme ta gahora saboda matsatsin da na yi ta mata to ko kefa idan kunna ya ji da an ce jiki ya tsira ni kin ga kamin ma kishirwa nike ji to yanzu yanzu haba ko kefa amma a ce kullum kina kohorwa na kohor wance sai ka ce ke baki da ɗaki gida shirman duniya da irin wagan takala